بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwana musulmi da muka taru a wannan masallaci a wannan babban gari mai tarihi na yola jimeta duka dai ko in na kuskure ku yi hakuri a ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a farin ciki gaskiya mai tarin yawa a wuri na yake ni ne mai farin ciki wanda a hakikanin gaskiya tun jiya da na sauka a garin nan nake murna saboda jihar adamawa da taraba da kebbi su kadai suka rage a rayuwa ta in halatta sai sai jiya na zo adamawa tunda nake a rayuwa ta ban taɓa zuwa ba sai jiya kun ga ya kamata in yi farin ciki kwarai da gaske sannan babban abin farin ciki na biyu cewa ga 'yan uwana mu gaisa wannan kuma shine babba na uku wanda ya kamata ya zo shi ma a farko a ce wannan munasaba tana da alaka har yanzu da auren dan uwanmu kuma malaminmu mal abubakar muktar duk zancen da ya gaya muku ko aje shi maganganu da ya faɗa akan ni malaminsa ne da sauran abokan karatu muka yi karatu Ah, abota ce ta karatu muka yi amma ilimi dukkansu sun fi ni duk wanda ku gani da wanda suka zo jiyan suka yi karatu da shi din amma dai mun yi zaman alheri da su gaskiya kuma na fa'idanta da su fiye da yadda suka fa'idanta da ni ah, da ɗabi'un da ilimin da komai ka san wani lokaci ya eh, kaki kamar yadda larabawa da suke cewa al'insanu mir'atu akhihi ko shi dan adam madubin dan uwansa ne kana kallon wani kana yi wa kanka gejin ya ya kamata kai ma ka zama to alhamdulillah gaskiya irin su malam abubakar dama shi da ilimin sa muka ganshi yana da darussa ma dama hatta a madina yana koyar da yan uwa dalibai dan zuwan da suke mu zauna tare da su a gida wannan ba wani karatu bane gaisawa ce da mukan yi galibi duk sati mu amma hakika ba ni ban dauke shi a matsayin wani abu ba illa dama da na samu ta in yi bincike in kara wato fa'idantar kaina Allah subhanahu Allah kuma ya saka musu da alheri a munasabar aure da Allah subhanahu Allah ya arzuta shi da shi muna fata kuma uwar gidansa ta yi hakuri Allah subhanahu Allah ya sa albarka a wannan abu bai yi domin ya cutar da ita ko ya cutar da kowa ba Allah ya bata hakuri ita ma amarya Allah subhanahu ta'ala ya sa mata albarka ya sa dukkaninsu su yi zaman alheri da cikin manyan abubuwan da ya kamata mutum dama ya gode wa Allah subhanahu ta'ala a kansa shine Allah madaukaki ya hore wa mutum mata ta kirki kamar da